Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. A jiya asabar kafa sadarwar Twitter ta haskaka kalaman jami'an turai da ke yin Allah wadai akan gazawar kasar Jamus wurin daukar matakin aika tankunan Leopard zuwa kasar Ukraine. Ministan harkokin wajen Latvia Edgar Zrinkevich ya kira ga Jamus da ta samar da tankunan Leopard ga Ukraine yanzu. ana buƙatar ɗaukar wannan matakin don dakatar da ta'addancin rasha da kuma taimakawa ukraine da dawo da zaman lafiya a turai cikin sauri jamus a matsayinta na babbar ƙasa a nahiyar turai tana da alhaki na musamman akan wannan batu in ji shi yana magana a matsayin kansa da kuma ministocin harkokin waje harkokin waje na lithuania da kuma estonia prime minister estonia kaja kalas ta yi kira da aika da makaman da yawa zuwa ukraine da sauri game da yakin rasha da ukraine kuwa ta ce muna cikin sa har tsawon lokaci ministan harkokin kasashen waje na poland zbigniew ray ya yi kira ga daukar mataki yanzu wani hari da sojojin amurka suka kai ya kashe mayakan alshabab akalla talatin a kusa da garin galkad da ke tsakiyar kasar somaliya inda sojojin somaliya ke fama da kazamin fada in ji rundunar sojojin amurka da ke afirka a cikin wata sanarwa harin wanda rundunar sojin amurka ta bayyana a matsayin harin kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar juma'a a wani wuri mai nisan mil 162 wanda ya daidai da kilomita 260 a arewa da magadisho babban birnin kasar inda mayakan al-shabab sama da 100 suka kai wa sojojin kasar somaliya hari in ji sanarwar rundunar sojojin amurka a afirka reshen sojojin gwamnatin amurka a nahiyar ta ce babu wani farin hula da ya jikata ko kuma ya mutu a harin an ce an lalata motoci guda uku mayakan al-shabab sun kai farmaki a kan sansanin sojin somaliya da ke galgad a ranar juma'a inda suka kashe sojoji akalla bakwai a cewar gwamnatin somaliya da kungiyar 'yan ta'addan mayakan sun yi ta tayar da bama na cikin motoci da kuma harba makamai amma daga karshe an fatattake su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc Shugaban ma'aikatan fadar White House a gwamnatin Joe Biden, Ron Klein, yana shirin ajiye mukaminsa a 'yan makonni masu zuwa. A cewar majiyoyi da suke da masaniya ga wannan labarin ajiye Asabar wani babban canji na bazata. Klein ya sanar da Biden shirin nashi, in ji majiyoyin. Lamarin na tabbatar da wani labari na jaridar New York Times wanda ya ce mai yiwuwa ne hadimin fadar shugaban kasar da ya dade yana aiki ya ajiye aiki bayan jawabin shugaban kungiyar tarayyar turai a ranar bakwai ga watan fabrairu glenn mai shekaru 61 yana da dogon tarihi a fadar white house inda ya taɓa rike mukamin babban hafsan ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban kasa al gore da kuma biden a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa karkashin shugaba barack obama ficewar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da biden ke shirin bayyana aniyarsa na neman wa'adi na shekaru hudu na biyu a shekarar 2024 sanarwar da ake jira bayan jawabinsa akan hali da ƙasa ke ciki ana ci gaba da cece kuce a yanar gizo game da amincewar biyan taron da jami'an 'yan sanda garin lancashire suka kakaba wa firaministan birtaniya bayan da asiri ya tono a hoton kafar sadarwa na instagram faruwan wannan al'amarin ya janyo ra'ayoyi mabambanta da cece kuce a kafofin sada zumunta na zamani duba da girman mukami da kuma ta hanyar da aka gano ya aikata laifin tun da farko dai an ci taron firaministan kasar birtaniya saboda rashin daura bell a lokacin da ya dauki wani hoton bidiyo wanda ya kafe a kafofin sada zumunta a bayan wata mota a arewa maso yammacin ingila lokacin da rishi sunak ya kafe hoton bidiyon a kafar instagram an lura da kuskurensa a ko'ina wasu daga cikin waɗanda suka kalli bidiyon sun mika kukansu ga 'yan sandan a garin lancashire Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai ne. Assalamu alaikum masu saurare da saduwa a wannan shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau mun babban kamu ne sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake shi kasuwanci ne wanda yake ƙasa da kasa ake wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar saida da kuma sayan duwatsu na alfarma zan so kamar yadda yake na zo wuraren su shagunansu don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya to a nan dai zan fara tuntuban shi shugaban kungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar bauchi to ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum sunana musa ke fali hukuman fali ni ne shugaban 'yan ma'adini na jihar bauchi karkashin kungiyar 'yan ma'adinai na ƙasa to shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka to alhamdulillah bayan bari na aikin banki shekaru goma sha da suka wuce kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da turawa da mutane da yawa masu harkar ma'adini sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkar ina dan tattaba tun ina aikin banki bayan bari na kuma sai na mai da aikin ya zamo sana'a na saboda riba da amfanin da ke cikinsa shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi ne to lalle kamar da aka sani ma'adinin na aka ake tono shi kuma ya kasu kashi biyu akwai dutsen alfarma akwai dutsen kayan nauyi wannan kaya idan muka fito da shi mukan kai bayan santa kamar kayan alfarma kenan shi kuma kayan nauyi a nan waya house ɗinmu ake zuwa a bi mu a saya ko kuma a je bakin rami. To ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da meye nema ga abubuwa na na gani kala kala ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shine ake kira kaza wannan dutse kaza shine ake kira kaza ga sunan dai ina kallon su. To yanzu tun da duniya ta koma kan kuɗi bari mu fara da kayan alfarma. Wannan dutse ake gani shi ake ce masa sapphire wannan kuma rubi dukkansu suna dangin jauhara ne babu dutse mai daraja mai tsadansu don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba ma'ana diamond bai kai rubi da safaya daraja ba yanzu wannan da kake ganin sa in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba wannan da ke ganin sa ya kai miliyan 500 wannan dan wannan ta auren ka ba eh. wannan rubi ne ba don kai din bane ba za a fito ma da shi ka gan shi ba rubi mai kimanin girman gram goma ya kai miliyan 500 yanzu ma bature ake jira ya zo ya ɗauka ya tafi da shi kaga muna da kayan alfarma daga rubi sai safaya duk ajinsu guda ne bayan safaya sai diamond na san abinda zaka ka soji kenan abinda ka fi sani kenan diamond diamond diamond da gold da gold gold shine zinare to daga diamond sai zinare daga zinare sai tourmaline sai aquamarine sai tufas sai kuma sauransu kamar su amates kamar su kwas gidan kowa da akwai to ko za ka yi mana karin haske a kan wasu cinikayyar da kuka yi na wayannan ma'adinai eh, wato cinikayyar suna da yawa mm-hmm. amma wanda zan iya tunawa shine na wani dutse safaya da bai wuce gram ashirin ba in ya kai da wani aboki na ya yi cinikinsa karshe dai ya bar kasan nan a naira miliyan hamsin a lokaci guda kuma a america wannan dutsen ne dala miliyan aka sai da shi wato an kai amerika ne an kai amerika aka kai saboda ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi eh, sai kuma na biyu harkan fara kasa kawolin eh. ina zaune wani mutum ban taba sanin sa ba ibo ne daga kasan daga fatakar yake ce ya ga sunana ne a hashishin wani tura masa cewa ina harkan kawali na ce tabbas haka ake yake ya ce to in tura masa da sample na wannan kawalin din na tura masa da sample bai taba gani na ba ban taba ganin sa ba kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira haka ne ta tura ma dan talikin nan kawolin kawolin kawolin shi kawolin din nan da me da me ake amfani da shi eh kawolin ana harkoki da dama da shi masu harkan fenti suna amfani da shi masu harkan taki suna amfani da shi masu harkan ceramics abin da ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi masu harkan roba suna amfani da shi masu harkan magunguna pharmaceutical kenan mm. suna amfani da shi masu harkan hoda suna amfani da shi ga abubuwa dai birjik to shin yaya ne ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan sun fi mu sanin daraja da muhimmancinsa ne ai ba wai sun fi mu sani ba mu ba ma san muhimmancinsa ba ai dutse da ce ma dutsen alfarma alfarma ne ke dauke da shi ne cb daidai da taurarin ka daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma a yanzu masu kuɗi ne suke saya kuma da a ce manyan mu za su gane a ce an kafa kasuwan a nan najeriya ko jihar bauchi da duk wa'annan duwatsun muna da shi sai ta zama kamar dubai a zo ana cin kasuwan a nan ma zai daga darajan da alfarman da nishibin duk zai daga darajan garin ta dawo kamar da ake ganin sauran wasu kasashe a yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi da zan sa shi a yanan gizo in ce muna da rubi mai gram kaza yana mai tabbatar ma sai kaga turawa akalla ɗari sun biyo sawunsa saboda ana nan ana ta cikiyansa to turawa sun fi mu da sun sani a fi mu san amfanin sa leka ɗaya shagon <clears throat> domin saboda shi ma mu ji ah, daga bakinsa ala gaba ta malam ko za ka gabatar da kanka alaikum a'udhu billahi minash da rajim bismillahir rahmanir rahim na Alhaji Abubakar Inuwa Labaran bararen darazu ta yaya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai to alhamdulillah na shiga hidimin aikin ma'adanai kalla ba kasar ba da da matsayin shekara ashirin ina yin harkar ma'adani kuma harkar ma'adani harka ce ta yi na aikin gwamnati bayan na ajiye ne ma na zo na fada na kama na yi amma shi gari guda ne na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral abinda ake kira kayan naukin wanda ake sarrafa-sarrafa da su na kamfanonuwa. ya kasuwancin wannan ma'adinai yake to kasuwar ma'adinai kamar kowace kasuwa ne da ka sani wanda za ka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa amma muhimmancin mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati mu je mu baza ajin mu saboda ajin mu ya fi karfin shago na farko shine mukan kama ofis ne sai mu zanna sai mu yi signboard din mu mu yi registration din mu mu yi register da gwamnati mu kuma yi da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya ministry da take naukin wannan kayan wanda aka dora mata haki mukan yi license din mu a wurin mu a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi bari in je ta bakin wani dan kasuwan harkar madina din ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni dai sunana mamuda ibrahim ni dai cikakken dan madani ne kuma ni dai a madani dai gado ne to domin shi na tarar shi kuma nake yi na dai yi makaranta amma bayan da na gama makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba na koma asalin sana'ar da na sani kai mutumin ina ne ne mutumin adamawa ne adama ka zo nan bauchi kake eh, harkar lallai haka haka ne to mm. yanzu ka samu shekara na eh, to lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a bauchi mm-hmm. domin mu 'yan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda kai tono kake yi ko kuma a akan kawo maka ne ka saya ka sayar yawwa lallai mu siya muke mu siyar siya ku ku gane ya alaman wuri mai ma'adinai yake eh to lallai ita kowane madani tana da irin nata alama domin kowane irin madani yana da samfil daga sama irin alamar da yadda take domin a koyansu duwatsu da za ka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi hmm. daga sama in ka je ka gan wayannan duwatsun ka san lallai kaza ne yake nan kasa kuma an ka tona wannan abin shi za ka samu to da kashe don so mai ya karkare mana wannan hira mu na kasuwancin majinai da kira kuma da mai yiwa ya jawo hankalin gwamnati kan abubuwan da ya kamata a yi don harkan tasu dai akwai fita a ciki to kira dai da zan yi shine kira ga dukkan 'yan ƙasa masu ƙarfi da marasa ƙarfi su zuba hannayen jerinsu a harkar nan na ma'adini domin akwai samu a ciki eh akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka yayin da kake so ka zuba jarinka a wani harka ka zo ka same mu ofishin mu na kungiyar 'yan ma'adini za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi tabbas ba za ka yi asara ba amma an mutum ya shiga da ka abin ba daɗi an mutum ya wasa sai ya yi nadamin mazuwansa duniya lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shine lalle lalle gwamnati ya kamata ta mai da hankali akan wannan harka najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa ma ta harkar ma'adini sai dai idan ba a kula da mu ba maryam dauda wannan shine tattaunawa da muka yi da 'yan kasuwa masu harkar ma'adinai Abdullahi muhammad muryan amurka daga bauchi Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor Yohana Y.D. buru ina aiki ecclesia a christ evangelical and life intervention fellowship cikin garin kaduna bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a nigeria jama'a dole kowane mutum ya ji tsoron allah domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin matta sura biyar aya tara da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan maganan zaman lafiya ba na kirista kadai ba ko na musulmi kadai bil'adama ne gaba ɗaya. har da dabbobi da muhalli na bukatan zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa matasan najeriya tun daga arewa har najeriya gaba ɗaya. matasan kristoci ne ko matasan musulmai mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyar da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kugen siyasa kakan siyasa ta bayana masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a ranar rantsar da su ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a baku kwaye ko yan kudi don ku sai da yancin ku to don allah matasan arewa don allah matasan najeriya ku ji tsoron allah kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini wai domin a biya wani bukata kuma a barka a tutan babu ina rokon ku matasa kada ku sai da yancinku ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba ɗaya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yarda a yaudare ku an dade ana mana yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare don Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanza da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron Allah kowane mataki kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari Allah Ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addini a Najeriya mu san kiman rai da kiman kawunanmu da kiman addinanmu da irin tarbiyya irin ta addinanmu domin kada mu su amfani da musu cutar da mu Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cututtukan da suka shafi cikin cikin ɗan adam wato gastrointestinal diseases a turanci. Muna tare ne da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi mana bayani kan cututtukan da suka shafi cikin ciki da aka fi samu a nahiyar Afirka da kuma Najeriya. Ta likita gare ki. A duniya gaba ɗaya matsalolin da ke samun mutane a ciki suna da yawa amma yanzu tunda muna magana afirka da kuma Najeriya zan mai da hankali akan waɗanda suka fi samun mutane a nan ɓangaren duniya. Muna da abin da ake kira ulcer gyamban ciki. Abin da ke jawo shi shine akwai wata bacteria kwayar cuta da ake kira Helicobacter pylori tana jawo wannan. Kuma ba ita ba ma kadai waɗanda suke shan giya shi ma zai iya jawo musu matsalan nan ko kuma masu cin abinci mai yaji da yawa. amma dai ita wannan kwayar cutar na helicobacter pylori shi ya fi jawo ulcer shi ne sai mutum ya ji yana fama da ciwo ciwon ciki ko kuma um, na damun shi sai kuma um, idan ya ci abinci ko ya sha um, magani zai dan samu sauki bayan ulcer muna da wani abu da ake kira kwannafi eh, shi ma disease ne um, shi ma cuta ne na kan shi sunan yana da tsawo amma dai kawai dai zan ban muku shi akan kwannafi shi ma uh, akwai abin da ke faruwa a cikin jikin mutum da zai saka mutum abincin ya rinka taso masa sai ya rinka ji kamar kwandafi din shi ma wata matsala ce da ake samu a nan wani kuma da ake samu shine appendicitis appendix ɗin mutum zai tashi sai ya ji ciwo a cikin shi gefe na hannun dama daga ƙasa-ƙasa kuma ciwon zai iya matsawa uh, wajen cibi idan mutum yana tari ko yana tafiya zai ji ciwon na ƙaruwa abin da ya kamata shine a yi wa mutum surgery a yi mishi aiki um, a cire abin da ke damun shi din saboda idan ba a cire ba zai iya jawo mishi wani matsala har ma zai iya kasancewa yana kashe wasu mutane in ba a yi abin da ya kamata a kan lokaci ba so bayan wannan kuma akwai um, esophagitis shi kuma wannan shi ne abin da ya shafi makogwaro shi kuma zai iya kasancewa mutum ya ci abin da bai kamata ba kamar masu shan giya ko kuma masu um, shan kwayoyi zai iya jawo musu matsala a makogaro har cikin ciki ma duka zai iya jawo duka amma wani lokaci makogaro ne akwai kuma ciwon da um, a makogaro din mutum ba zai iya haɗi abinci yadda ya kamata ba sai ya ji ya tokare abincin ko abincin ya fito in ya ta hanci ya fito mishi ta hanci ko kuma in yana tari sai ya rinka ganin kwayoyin abinci suna fitowa wannan yana nunawa cewa akwai matsala a cikin makogaro da ke tafiyar da abinci daga baki zuwa ciki din so abin da ya kamata mutum ya yi ya je asibiti a duba shi. Shin kamar wasu irin abubuwa ne ke sa mutum ya samu waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman mu anan da ake alakanta rashin cin abinci da cutar olsa ko kuma gyambon ciki? Gaskiya kamar cutar olsa ba daidai ne ban an ce wai mutum bai ci abinci ba. Idan mutum yana da cuta ɗin idan ya ci abinci yana taimakawa mutum ba zai rinka jin ba zai rinka jin ciwon ba yanda ya kamata amma ba gaskiya ne ba wai rashin cin abinci shi ke jawo ulcer ulcer din kamar yadda na faɗa akwai kwayar cuta helicobacter pylori da sauran abubuwa da ke jawo cuta din amma abubuwan da ke jawo cututtukan nan shine shan giya cin abincin da bai kamata ba kamar irin yaji da yawa mutum zai iya cin yaji amma daidai gwargwado ba da yawa ba sosai da kuma wani kawai hakanan um, genetics abinda ake kira genetics gado eh, kan ma in ya zo bangaren irin su ta su kansa akwai kansa ciki to wayannan zai iya kasancewa mutum ya gada su ne gaskiya ke jawowa wani abun kuma kawai haka nan ne kawai akwai matsala ne daga ciki ciki din ba wai mutum ya yi wani abu ne ba kawai da ya faru ne mutum ba shi da yanda zai yi amma idan dai ka je asibitin allah ya taimaka sai ka ga an samu an samu magani an samu an warke Shin yaya tsananin cutar idan mutum bai ɗauki matakin da ya dace ba misali idan mutum bai je asibiti ba? Idan mutum bai je asibiti ba cutar nan zai ci gaba da karuwa. Uh, idan ya ci gaba da karuwa kuma zai iya baguro wani abin da bai kamata ba. Ya fara daga abu ɗan ƙarami sai ya zama abu babba. Idan da da ya fara mutum ya je asibiti maybe aka duba shi aka ba shi magani ko aka yi abin da ya kamata mutum zai warke amma idan bai je asibiti lokacin da ya kamata ba watakila lokacin da ya isa asibiti din za a ce a ai babu abin da za a iya yi saboda cutar ya riga ya zama ba an kai lokacin da babu abin da za a iya yi an kai makura so idan cuta ya fara kaɗan gwara a nemi magani saboda ba a nemi magani ba zai iya zama wani abu da za a kai makura Shin yaya ake maganin waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman a nan Najeriya? Abin ya tun da cututtukan suna da yawa kowanne da irin yadda yake da yanayin da yake zuwa da kuma yadda ake yin maganin shi. So zancen a ce wai magani ɗaya zai yi wa kowane irin cutin ciki ɗin um, aiki ba haka ne ba. Abin da ya kamata mutum ya yi is kamar idan mutum yana fama da ulcer and ya sha magani kuma bai yi ba kwana biyu kwana uku kwana biyar kwana bakwai kaka zauna a gida ka tafi asibiti so kawai dai shine idan mutum yana fama da cututtukan nan yawancinsu babu magani a famasi ko kemis da zai yi magunguna da zai magance waɗannan matsaloli asibiti ne za a duba a yi test a ga me ke samun mutum sai a san yadda za a tafiyar da um, lamarin treatment din so abin da ya kamata mutum ya yi idan yana jin akwai wani matsala a tattare da shi kawai ya je asibiti saboda nan ne za a iya dubawa a duba shi yadda ya kamata a bashi maganin da zai mishi aiki ba wai ya yi magani da kanshi kuma in ya je asibiti a ce ai an kai makura ba abin da za a iya yi da ka zo wancan karan da watakila an taimaka. To likita shin ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan makogwaro? Um, na, farko shine ne um, shan taba. shan taba na jawo cututtuka da yawa ba wai na ciki ba amma duk cututtukan gangan jiki kan masu kansa sai a ce maka ai um, shan sigari na ɗaya daga ciki wani abu ma da kan ma yara ya kamata su sani shine shan shisha sai a ce ai ba sigari ne ba a'a shisha actually shi yake jawo um, cutan makogaro fiye da um, kansan makogaro fiye da sigari so shan sigari shan shisha har eh, shan wannan giya ma shi ma yana jawowa akwai cutar da yake jawowa na makogaro so wayannan abubuwan gaskiya ya kamata mutum in yana yi ya rage har ya kai lokacin da ya ma daina ya tsaya kwata-kwata in kuma mutum baya yi kada ya fara abubuwan nan Daga ƙarshe wasu irin matakai ya kamata mutane su ɗauka don kare kansu daga cin karo daga cututtukan cikin ciki. Na farko shine kamar yadda dai na faɗa idan mutum ya san wani abu na damun shi. kada ka yi ka zauna ka ce ko malaria ne ko typhoid ka ta shan magunguna bayan ba shi ne ba kai baka sani ba amma ka je asibiti aka duba ka za a ce ai ba shi ne ba wani abu ne daban so idan ka san wani abu na damun ka ka tafi asibiti a duba ka a bada abin da ya kamata kuma cin abinci na gina jiki ba wai um, kawai a ci shinkafa da miya da nama ba amma mutum zai iya yi haɗa hada da su ganyayyaki su karas su tumatir su alayyahu su salat su lettuce duka. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Hajar Mamman Nasir da kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.